Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da warhaka. Abokinku Michael Kudisin ne ke muku lale marhaban a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa. Tambaya da amsa shiri ne da ke kawo muku amsoshin tambayoyin da muka samu daga masu sauraronmu duk mako yake zuwa muku a wannan tasha mai tarin albarka. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau akwai wadda ke neman bayani akan kamfanin sojin hayar Wagner ta Rasha da kuma abin da ya haddasa kware bore da mayakanta suka wa gwamnatin Rasha a kwanakin baya. Sai ku biyo mu. Madalla mu fara da wannan tambayar da ta fito daga maimuna abubakar isa daga kwarbai zaria jihar kaduna najeriya da bako umar kandilawa bukar tare da musa maina kandilawa bukar suka ce ai mana karin bayani akan karin magana da salon magana menene ya bambanta tsakanin karin magana da salon magana na tuntubi dr isaac idris gwibi masanin harshen hausa daga kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna a najeriya kuma ya fara bayani ne kamar haka wato magana da ke ne ita ce farfesoshi wato shehunan malamai bangaren harshe da adabi da al'adu sun magana irin misali irin su farfesa abdulkadir dan gambo suna cewa akwai bambanci tabbas tsakanin karin magana da salon magana ko muhimmin abu da ke bambanta su shine shi karin magana kusa da bangare guda biyu ne akwai bangare na farko yawanci akwai bangare na farko akwai bangare na biyu shi ko salon magana kusan kakkarya magana ake harshe da makamantansu misali na karin magana shine mai da tana da bangare guda biyu ko kuma yana da bangare guda biyu akan ce misali gobarar titi gaba ta kai ne wani lokaci a akan maganan akan faɗi na farkon ba tare da ƙarasa na biyun ba wani lokaci kuma ana faɗin bangaren na farkon za a ga an wansa na biyun salon magana kuwa kamar yake cewa kakkarya magana ne ko kuma harshe da makamantansu shine kaban zaurance abin da ke fi zaurance a nan shine misali mata su suka fi sake magana tsakanin su mu ma lokacin muna yara na san mun kan yi irin wannan da makamantansu misali zani sai mu ce niza ko ruwa sai mu ce waru ko ga ma misali mai sauki na salon magana irin kaban ɗaya yada biyu yubi uku ku'u hudu duhu biyar yardi, shida dashi da makamantansu to wannan shine ake ga salon magana a cikin irin irin hikimomi na bahaushe ko kuma hausa da makamantansu karin magana kuwa kamar ne magana bangare biyu gare shi akwai bangaren farko da ba sai an fassara bangaren na biyu ba akwai bangare na farko da ke bukata ana iya fassara ana iya karasa magana na kuma kawo magana gobe na titi gaba ta kai ni ko kuma matar na tuba in an ga dama ce ba ta rasa mijin aure in an ga dama ce eh, eh, eh, an ma a shiru a can matar na tuba mutum ya san me za a karasa cewa ba ta rasa mijin aure da dai irin irin wannan ko kuma a ce da haka muka fara mai kyasfi ya ga mai lalurar kuturta da bakanta su za a ce kawai da haka muka fara sai a shiru ina gana mana yi karasa a ce da haka muka fara su haka wannan shine muhimmin bambancin muhimmin bambancin can magana ce mai bangare biyu shi karin magana kenan sannan magana kuma juya magana ake kakkare harshen ake ce da zaɓar da bami a ɓadda wanda bai san magana ba da dai makamantansu. To daga karshe dakta wace dangantaka ce ke tsakanin karin magana da habaici da zambo eh, da kuma kirari. Shi habaici ya yi kama da karin magana amma sun bambanta a siga. Zambo kuma kusan makaɗa suke misali ɗan ƙoro kan ce ga wani ɗan sarki da waye ya sha hoda kaban delu kaga wannan zamba ne Kirari kuma da baki ake kirari ne kawai a zauna nama mutum kirari da makamantansu shi ba kiɗa zambo akwai kiɗa kirari ba kiɗa za a zo ana yi ko 'yan tauri mutum zuna ma kanshi kirari ko wanda ya zuna ma kanshi ko ne zuna maka da makamantansu amma zambo shi kusan kaban karin magana yake amma akwai bambanci kamar na ce amma tabbas kirari ba kiɗa zambo makaɗa ke yin shi. Eh, da da Hussaini Danko da wannan waka mai taken kalaman Hausa. Sai mu je ga tambayar da ta fito daga Goni Ibrahim Mai Sandari, jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Ya ce menene aikin mai bawa shugaban ƙasa shawara a fannin tsaro? Musamman ma a Najeriya bayan ga ministan tsaro da sauran manyan hafsoshin tsaro? Waye bi dacewa ya rike wannan mukamin soja ko ɗan sanda? To akan wannan tambayar ga tattaunawar mu da Dr. Yahuza Getso, masanin tsaro a Najeriya. Wato, me ba shugaban ƙasa shawara ta fuskar tsaro shi yake duba kamar wato mai gadi ne na kofar gidan da ake ɗinke da dukkanin waɗansu mukamai na zaɓe eh, na, abin da ya shafi tsaro. Wato, kamar shi al'amuran ma'aikatar tsaro da sauran hukumomin tsaro ga baki ɗaya da dukkanin wasu abubuwa da suka shafi tsaro dunkuli gaba ɗayansu na abin da ya shafi bayanan sirri da akwai kuma waɗansu abubuwa waɗanda wato suka shafi fuskar tsaro ɗin na cikin gida da kuma al'amarin da ya shafi kan iyaka da mu'amala da ƙasashen waje dukkaninsu suna ƙarƙashin wato shi mai ba shugaban ƙasa shawara so dukkanin waɗannan hafsoshi da ka faɗa da minista da wane ne duk abin da ya shafi tsaro yana ƙarƙashin kulawa shi ne in ka tattara harkar tsaro gabaki ɗaya ka sanya ta a cikin gida ka zo ƙofa to wanda yake kula da wannan kofar da kewaye da abin da ya shafi nishaɗi da jin daɗi da sauran al'amura gabaki ɗayansu duka suna ƙarƙashin shi mai ba shugaban ƙasa shawara ta fuskar tsaro ɗin ne To menene ra'ayin masana tsaro akan takaddamar da ake a Najeriya akan ko jami'in soji ne ya fi dacewa ya rike wannan mukami? Wa ya fi dacewa ya rike mukamin? Rukon wannan mukami na mai ba shugaban ƙasa shawara ba wai na ma'aikacin soja ko tsohon ma'aikacin soja ne kawai ba. Dukkanin wanda yake da kwarewa da gogewa, hata malamin jami'a wanda ya goge a cikin harkar tsaro, da masana wanda suka gogu suka san abin da ake nufi da tsarin tsaro da harkar tsaro, suna iya zama wato ginshiki ko makadaji ko kuma jagorori da za su zama masu ba shugaban ƙasa shawara ta fuska tsaro saboda babban abin da ake nema shine abubuwa ne guda biyar abu na farko masanin doka da tsari da ka'ida da bincike da bayanan sirri da kuma mu'amala ta mai ake nufi da ayyuka na wannan ofis wanda waɗansu abubuwa ba zan iya bayyana su ta kafafen yaɗa labarai ba saboda shi kanshi ofishin yana buƙatar wata kariya daga mu masana sannan abu na biyu tsohon jami'in tsaro kowanne ne in ka ɗauka wato alhaji sama'ila gwarzo wanda tsohon ma'aikacin ɗan sanda ne ya taɓa riƙe wannan gurin kuma ana iya cewa har ya zuwa gobe ba a samu wato tamkar shi wanda ya ƙwari ya yi waɗansu abubuwa na fice na musamman shigen irin shi ba a can baya an samu waɗansu waɗanda ba jami'an tsaro ba na uku wato waɗanda suka rike gurin kuma suka bayar da gudunmuwa da nasara da abin da ya kamata dangane da ayyuka na wannan ofishi idan muka sake dubawa can baya akwai ma'aikatan hukumar da ta shafi wato al'amuran tsaro mai kula da abin da ya shafi kasashen waje ta fuskar tsaro ta rayuwa ta yau da gobe wanda ake ce wato national intelligence agency su ma sun taka rawa matuka, sannan abu na biyar shine ba wai bindiga ne ake harbawa a gurin ko kuma wato wasu al'amura wanda sojoji ne kawai suke iya yin shi ba wannan kankan ba ce da rawa kai da kuma wato faɗin rai na babu gaira babu dalili ga duk wanda yake tunanin cewar soja ne kawai zai iya rike wannan guri na mai tabbata maka da cewar ko ni da tehuza getso ka ɗauka ka bawa wannan ofishi in allah ya da zan gudanar da shi yadda ya kamata kuma za a samu abin da ake so wanda kuma ni ban taɓa aikin soja ba illa kawai na samu ƙwarewa ne da gogewa ta ilimi ta hanyar kwasa-kwasai da na halatta waɗanda suka shafi alaƙa da wato horo daga ƙasashen amerika da kuma ƙasashen isra'ila da bulgaria da kuma sauran waɗansu ƙasashe waɗanda na horo na gugu to akwai ire-iren eh, na da kuma da suke cikin jami'o'i waɗanda suka san menene tsaron kuma suna horar da sojojin akan waɗansu al'amura na mulki da sauran makamantansu saboda haka kuskure ne tunanin cewar soja ne kawai zai iya rike wannan guri. sana'a ya yi aiki. Kan da mu ɗauka hakkun aikin mu kawai shi ne aiki aikin wani ba aiki ne ba. kanda mu ɗauka har kullum sana'an mu kawai ita ce sana'a sana'a wasu ba sana'a ce ba. Idan muka ɗau wannan hanya a kwana a tashi ko wallahi na san sana'an mu tana baya sannan aikin mu yana baya sannan ku san mu tana baya. In ba ku misali ɗan kima sannan ga wani ɗan yaro yayi makaranta ya ƙare ya. Madalla waƙar marigayi ɗan Maraya Jos. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Aiko da tambaya ta adireshin mu na imel a arfai hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ka. Shirin zai ɗora da wannan tambayar da ke cewa suwaye dakarun sojin Wagner. Daga ina suka fito? Menene aikin su a ƙasar Rasha? ta fito ne daga rabi'u nuhu na bukka karamar hukumar bakori a jihar katsinan najeriya sai nuruddin bashir namar daga karamar hukumar gombe jihar adamawa to a game da wannan tambayar kam na gayyaci abokin aiki abdulkarim ibrahim shikal kuma ya fara bayani ne kamar haka to ba za a iya zancen mayakan wagner ba dole sai an yi zancen wagner din da kanta wagner kamar kamfani na sojan haya abinda da turanci ake kira suna mercenaries ko kuma mercenaries da faransanci wato kamar kamfani ne na sojoji kwararri da suke da horo cikakke amma mai kamfani mai zaman kansa idan ana buƙatar a yi wani aiki za a neme su a wata kwangila ta aiki ta samar da tsaro to a dokokin kasar rasha har zuwa yau dokokin rasha sun hana kafa irin wannan kamfani to amma duk da cewa a doka haka ne babu an haramta kafa kamfani na sojan haya sai aka waye gari a shekara ta 2014 da amincewar gwamnatin rasha musamman shugaba vladimir putin aka kafa wannan kamfani karkashin jagorancin mutane biyu ɗayan tsohon soja ne kuma attajiri saboda ana kiran suna dimitri utkin da kuma shi wannan Prigozhin da ake zance a yau mm. su ne shugabannin kamfanin kamar su suka yi wa kamfanin rajista kuma aka ba su dama amma da sahalewa da kuma yarda ta gwamnatin kasar rasha kamfanin yana da damar ɗibi ma'aikata kenan sojoji masu cikakken horo su yi masa aiki idan eh, ana buƙatar sojoji ɗari biyar ko dubu ɗaya ba da su ko a cikin gida ko a ƙetare saboda haka idan kana buƙatar wata tambaya a nan sai mu ɗora game da a ina suka ake suke ayyukansu. e to kamar yaya ma suke ɗaukar uh, sojoji kenan mayaka. to ya kamata a sani cewa dai kayan aikin su kamar manyan tankokin yaƙi da makaman da suke amfani da su suna samun su ne a hukumance daga gwamnatin ƙasar rasha ma'ana daga rantunan sojan ƙasar rasha ake samun waɗannan makamai ba wai ana mallaka sun ta bayan fage ba ko kuma kamfanin shi sayo kansa duk wani makami da ka gani a hannun soja ko kuma da kaye na kamfanin wagner da yardar ma'aikatar tsaro da kuma gwamnatin rasha aka bada waɗannan makamai saboda haka da kuma ƙara cikakken horo domin su fahimci inda ake buƙatar su yi daga saboda a yanayin da ake tura su zaga cewa wurare ne masu hatsari saboda haka suna buƙatar cikakken horo ta yadda ake faɗa da waɗanda suke sama ko a ƙasa ko a tudu ko a ruwa wannan yasa za ga cewa a cikin rashan inda aka fara ganin su shine lokacin yakin canceniya karo na biyu to amma a lokacin ba a kiransu da suna vagna amma waɗannan mutanen musamman shi na farkon dimitri otkin hmm. shi shine jagora kuma yana cikin manyan kwamandodin sojan ƙasar rasha don yana da da mukami na kanar da ya jagoranci runduna da ta yi yaƙi a yankin canceniya to ana kammala wannan yakin kawai sai aka tabbatar da su suka ci gaba da ayyukansu to kamar yadda masu tambaya ke nema suna so wace irin rawa suka taka a yakin rasha da ukraine wato kafin a kai ga yakin rasha ya kamata a san cewa sun jima suna ayyukansu lokacin da rasha ta yi kokarin kwace yankin donbass yanki na farko da ta kwace daga hannun ukraine kafin a kwace shi sannan kuma a kada kuri'ar cewa yankunan sun balle sun haɗe da ƙasar rasha kusan waɗannan ayyukan gaba su ma mafi yawansu su sojan wagner da 'yan aware na yankin donbass wato rashawa waɗanda da ke cikin ƙasar ukraine amma suke fatan ballewa daga ukraine su koma rasha to wagner ɗin ta taimaka musu da wajen ayyukan da aka yi kafin sojojin gwamnati cikakkun sojojin su zo su yi wani sauran aiki saboda haka kaga sun yi aiki a wurin idan ka je kasashe irin su libya lokacin da rikicin kasar libya ta daidaice kowa ya zo ɗibi rabonsa wata bangaren tsaro ga ukraine ga ga ga turkiya ga kasashen yamma ga rasha ga masar to rasha ta yi amfani da sojin vagna a kasar libya idan ka je syria yakin da aka yi na syria irin wanda ya tsananta musamman irin su alepo da sauransu mafi yawan aikacin aikacin da aka yi ta kasa sojan vagna suka yi waɗannan ayyuka kafin ka zo afirka bakar fata suka zo a hukumance aka kawo su a kasar jamhuriyar tsakiyar afirka ya kusan shekaru biyar ma suna kasar kafin daga bisani yau shekara ɗaya da rabi zuwa shekaru biyu suka iso a mali to kamar wa'annan masu tambaya mhm. watan kusan a ce sun san ma sun san da wani batun sojin hayar vagna ne saboda boran da suka yi kwanan nan eh. eh to kaga an yi bayani kuma sun samu karuwa to suke neman su san menene ma ya haddasa bore da waɗannan sojoji to idan aka bi abin da ya bayyana a zahiri sai a ce tsawon watanni uku hudu biyar duk wanda ke bin diddigin abin da ke faruwa a yakin da ake a Rasha da Ukraine mutane sun sha ganin shi evgeny prigozhin yana fitowa a cikin makabarta sai ga nuna kabar buɗa wajen 200-500 sai ce duk dakarun shi ne da aka kashe ko ya ce ga su an killace su ba su da kayan aiki hmm. karka manta na ce hmm. suna aiki ne da sahalewar gwamnatin kasar rasha kuma ba su da damar sayan makamai a kasuwa ko a kamfani sai da yardar gwamnatin rasha hmm. to sai ce irin makaman da suke amfani da su <clears throat> a wannan wurin da kuma hatsarin da ke tattare da wannan yakin iyaka da ukraine makaman sun yi kaɗan ya faɗi wannan so ɗaya so biyu so uku kare da ƙaro sai canza kalami yake cewa ba wai putin ne ba ya son ya ci gaba da aiki ba akwai mai masa zakon ƙasa waye wannan shine ministan tsaron rasha mm. shine ya hana shi makamai saboda ci gaba da aikinsa ana kashe mai dakaru kuma ana jefa ƙara jefa su cikin rayukansu cikin hadari to ta haka abin ya fara sannan a hankali da har abin sai aka waye gari kawai rannan sai ya ce ai shi zai ma afkawa Moscow ya kawo ƙarshen waɗanda kika yi masa zagon ƙasa mm. kaga bai ce Putin ba mm. amma idan ya ce zai je Moscow ya kawo ƙarshen wasu zama zagon ƙasa eh. ma'ana ministan tsaro da eh. sauran manyan kwamandojin sojan ƙasar Rasha idan ya kawo ƙarshen su kuwa ai ba zancen Putin to abin da yasa aka ƙara sanin sa kenan wannan boren da ya yi mm. to amma sai aka samu sulhu saboda akwai makociyar ƙasa belarus da yake tana da nata maradu a cikin wannan tafiya ta rikicin da ake tsakanin ukraine da rasha mm. ta shiga tsakani ta kwantar da hankula ta ce shi prigozhin zai tashi ya koma zai bar kasar rasha mm. ya kawo ƙarshen borensa zai koma kasar belarus to duk da cewa daga baya bayan nan kuma an ce har yanzu yana ci gaba da kasancewa a rashin bai tafi ba eh kware to an ce akwai wata alaka mai karfi tsakanin prigozhin da shi shugaba tabbas akwai tabbas alakar shi shi ah, evgeny prigozhin dan kasuwa ne shaki sannan kuma yana da kwarewa aikin soja kasan duk mafi yawan kasashe irin waɗannan za ka ga cewa aikin soja kamar dole ne dan kaga mutum yana tuka jirgin sama ko yana kasuwa a cikin shaku ko aikin soja mm. to tun da kana da kwarewa aikin soja kuma kana da dubara ta kafa kamfani kana ka kafa kamfanin sai da kayan cajin waya kamfanin sai da tayoyi to shi sai kafa shi da wannan sojan suka haɗa gwiwa suka haɗa kafa kamfanin sojan haya amma ana ganin cewa kamar suna yin aikin ne da sunan putin shi ma kamar wasu na zargi yana da hannayen jari a cikin kamfanin tunda biya ake yi ba kyauta bane kwaye saboda miliyoyin kuɗaɗe ake biya akwai kuɗin fanshu akwai kuɗin kuɗin albashi da dai sauransu kwarai kuma duk inda ke da hatsari da kasan zaka tura soja yanki mai hatsari akwai wani alawus na musamman da ake badawa su ma sojan fagna suna da wannan alawus wa'anda suka suka mutu kuma a fagen daga ya ake yi da su to wanda suka mutu a fagen daga a dokokin rasha ya kamata a ce su ma an kula da su kamar sojoji to nan ne aka fara samun matsala mata ta zahiri tsakanin fagna da ma'aikatar tsaron rasha ita ma'aikatar tsaron rasha ta ce ba ta da cikakkun alƙalumma game da adadin mutanen da suka mutu shi kuma ah, prigozin shugaban vagana ya ce ba gaskiya ba ne mm. duk waɗanda suka mutu ya nuna musu sai a waye gari mutum ya mutu fagen daga amma kuma babu makoma har makabarta ah, ita su ma ita gagara saboda ba wani zai dauki tunda ka san yanayin jana'iza irin wa'annan kasashen abu ne mai tsada ba kamar Afirka bane da ake daidai a karshen ruwa eh, can ana buƙatar makudan kuɗaɗe to mm. ka ji wata matsala da ta kuna amma kar ka manta kamfanin mm. inda yake samun kuɗaɗe kuma wasu bangare shine yayi akwai kasashen da ake da zinari mm. ah, yana kula da harkokin bayar da kariya ga kamfanoni har sudan ma an ce yana shan a ah, santar a ah, jamhuriyar tsakiyar afirka ma an ce akwai batun zinari suna ba kariya ko malin ma ba mamaki a ce akwai wannan saboda haka idan kana da kamfanin ka na zinari ba wai Michael ba kowane ne mai sauraron <laughs> mutanen bagana ya gansu a da hannun da Rasha sai su baka kariya za su sadaukar da rayukansu su ka samar da tsaro ka ci da aikin ka guda baka duka haka suke kusan haka ake cewa to idan wannan bore yunkuri na bore ya ci shi Prigozhin kana mm. ganin menene zai kasance makomar kamfanin Vagana. Ina jin cewa ba abin da zai faru da kamfanin saboda kamfani ne da aka gina kan ka'ida kuma ba na mutum guda ba. Hmm. Saboda haka idan ɗaya daga cikin shugabannin kamfanoni ko kuma shugabannin kamfani hmm. ya samu matsala da gwamnati saboda da gwamnati yake da rima yau hmm. kamfanin kuma gwamnati ta san da zamansa ina jin cewa kawai kamfanin zai cigaba da rayuwa shugaban wanda ke da matsala shi ne zai samu matsala watakila kamar an yi walƙiya an gano wanda ke tsirara saboda ba a taɓa zaton cewa irin wannan yanayi ta dasawar da ake tsakanin vladimir putin da shi evgeny prigozhin a waye gari tsakiyar yaƙi da matsaloli da rashi take fuskanta a duniya a ce ya masa bore irin wannan nan kan an samu matsala tabbas amma zancen barin sa ya bar wannan mukamin bana zaton cewa zai iya kawo cikas ga ita da shi kamfanin na Wagner yayin da ma wasu ne cewa an yama da gaske ne kamar wani dodori ne aka tsara saboda aka da hankalin duniya a tsakiyar yaki mun gode gwarai da gaske da makil na godiya sosai To da fatan an fa'idantu da amsar da aka samu. Nan za mu jalin zamin dokin wannan shirin sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka. A madadin lahirin ma'aikatan sashen Hausa na Arafai musamman injiniyan da ya saita mana sautin shirin Ibrahim Tukurkefi. Abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.